العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala <clears throat> da ya kaddara gama a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da a babban malaminmu a sheik abubakar imamu ikara Allah ya kansa da rahma a wannan safiya ta 11 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 da ashirin da biyu miladiyya mun haɗa a wannan masallaci don ci gaba da darasinmu na tafsiru suratun nur wanda suratun nur a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma yau kuma cikin falala Allah da rahamarsa za mu tashi farkon aya ta sha ɗaya fadin Allah ta'ala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum amma kafin nan za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin da ake rubutawa wannan ta ce a takaice dai ta yi rantsuwa cewa ba za ta yi wani abu ba yanzu sai take so ta ta yi wannan al'amari to tunda ta yi rantsuwa dole sai ta yi kafara za ta yi kafara ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku أرمى التي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم ولا يؤاخذكم بما كسبت بما أفقدتم الأيمان وقد سنتت سورة المائدة الأيمان فكفارته لوعان عشرة مساكين أو أوسط تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة بما واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون wannan aya da ke cikin suratul ma'ida da aran zai ja mana cikin bakara ne amma mai magana akan kafara ita cikin da Allah ya ce Allah ba zai kama ku ba idan kun yi rantsuwar lagu rantsuwar lagos ita ce rantsuwar yau da gobe ya kin ga wanke wallahi ban ka ba ya kaza wannan lago ne amma mutum ya kudirce a zuciyar cewa zai yi wani abu ko ba zai yi ba to wannan ita ce ake kira rantsuwar da mutum ya kulla al'aiman almun akada to idan mutum ya yi rantsuwa akan zan yi ko ba zan yi ba to zai yi kafara ta hanya kamar guda uku فكفارته إطعام عشرة مساكين zai ciyar da wato مسكيني guda goma sai ki tara miskinai wanda ba su da abincin da za su su koshi su goma shi sai ki je ki wannan abin da kika rantse ba za ki ba in kowa zaki wannan ba to sai ki musu su goma auki su in wannan ba ba za ki iya ba auta hariru raqaba ki samu baiwa ki yanta baiwa tana cikin inda da akwai bayi sai ki yanta bayi shi kenan sai ki je ki amma duk wanda bai da halin yi waɗannan guda uku in dai ya rantsuwa to yana so ya wannan abin to sai yayi azumin kwana uku kinga ko da ki ciyar da miskinai goma ko ki musu sutura ko ki yanta baiwa kafin ki je ki wannan abin da kika rantse ba za ki ba in wannan ba zai ba to sai ki kafara ta hanyar mai ta hanyar yin azumi guda uku fasiyamu siyamu salatati ayyam za a azumi guda uku muna gane to wannan shi ne amsaki Allah ya sa mu dace wannan tana azumi sai bakin tinjini sai ki wanke ki ci gaba da azumin ki ki bari ya wuce ciki shikenan ba wani matsala wannan take kwanaki na amsa tambaya cewa miji ya koyar da matarsa karatun addini ko kuma ya sa ta a islamiyya ko kuma ya sa a dinga koyar da ita a gida ka yi bayanin cewa a cikin waɗannan dole ya yi guda ɗaya malam idan bai yarda ba ya halatta ta nemi ya ta ko kuma malam ya zace ai saki ba abin wasa bane ba kawai matsala na faruwa sai gije ke nemi saki ba sai dai dama can kin gaji da shi yawa amma saki ai ba abin wasa bane in kin gaji da shi kuma wannan wani abu ne daban kin ga ba rashin kai ki makaranta bane yasa kika nemi saki abin da ya kamata wannan haƙƙi ne na wajibi addinin musulunci bai yadda wani ya zo da jahilci ba bai yadda ba kuma ni maza suna bani mamaki sai mutum ya je neman aure a samun sharaɗin cewa matarsa za ta karatun boko amma ban taɓa jin inda iyaye kuma suka sa sharaɗin cewa ɗansu za ta karatun addini ba saboda mutane sun fi son karatun boko sanin Allah da sanin yadda za ta bautata wa Allah wannan wajibi ne haƙƙinta ne sai dai hanyar da za a warware wannan matsalar ita ce ko dai ya koya mata wannan dole ne in ba zai iya ba ya nemo wanda zai ringa koya mata a gida muna gane ha in wannan ba zai yi ba ya bata ta je makaranta inda za ta koya wannan bai da zaɓi dole sai mata guda ɗaya wannan daidai yake da ci da sha in yana ta ci da sha ai iyaye za su shigo a ringa tunanin ya kamata a gyara ko ba haka ba to da haka wannan ma iyaye sai su gyara a shiga lallai koya mata ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wanda wannan hadisi ne wanda wannan hadisi ne hasan li ghairihi kamar yadda malaman hadisi suke faɗa neman ilimi wajibi ne Allah bai yarda abota ta mai akan jahilci ba muna gane neman ilimi wajibi ne a matsayinta na mace wajibi ne ta nemi ilimi ta san yadda za ta ta ma Allah ta san yadda za ta yi sallah yadda za ta san hukuncin tsarki na al'ada da na biki ta san yadda hukuncin janaba yake ta san hukuncin yin tarbiyyar ƴaƴa ta san hukuncin yadda ake zama da sarkai da yan uwan miji ta san hukuncin yadda ake zama da kishiya ta san yadda za ta yi sallah yadda za ta yi azumi yadda ake biyayya da miji da abin da miji in yace ayi bala'i ba da wanda in yace ayi za'a, yi muna gane ha wannan dole ne a bata wannan ilimin ta rayuwa karkashin wannan ilimin in ba haka ba in ta je gurin Allah tabaraka wata'ala Allah ya tambaye ta to ba hujja bane da ce ai mijinta ne ya hana ta wannan ba zai kusa da ita a gurin Allah ba muna gane ha amma a biyo ta hanyar maslaha ba wani maganar ba wani maganar saki a ciki a biyo ta hanyar maslaha muna gane ha iyaye su shiga ɗan uwa su shiga ya ba ta dama ta je ta karatu in ma baya son maza ne su karantar da ita to an ai akwai mata malamai da suke karantarwa ya kai ta gurin mata malamai su koya mata kuma in ma baka yadda mata sun karanta maza sun karantar da matan ka ba to wata rana za ta je gidan biki kuma DJ zai koya mata wani karatun na daban za a ɗauko mawaƙa maza suna waka tana rawa a gaban su shi wannan a wajensa ba laifi bane amma kar a nemi saki a biyo hanyar maslaha har Allah ya sa a dace wannan ta ce tana da yaro wajen za ta yi ɗinka wa yaron atamfa in ke bai rabi ya ce eh, shi zai ɗinka masa <laughs> ba ya raba ne ce ɗinka atamfa ba ha ha ha wai ji yadin da yake kasuwa amma ta tunanin ta ɗinka mai yadi ba sai a tafa muna gane ha yanzu a tamfa yanzu a tamfa mai ɗanke suna fara daga dubu na dubu hudu dubu biyar dubu goma haka ne ko wanda suke ƙasa haka ba mai kyau ba to yanzu yaji yaron nan za ka iya samun yaji tun da yaro ne yaji biyu zai ishe shi a siya mai a dubu biyu yaji kika kudin atamfar da za ki siya mai to sai kin sai mai yaji kala biyu in dai da hali a ɗinka irin saboda su sutura tana da alaƙa da al'ada ita sutura al'ada ce al'ada ku ita musulunci yake kalla misali yanzu a al'adar yarabawa mutum yana sa yana sa atamfa sai ga namiji ya yi kwalliyar sallah da atamfa amma mu al'adar mutuwa hausa ba mai sai dai ka sa yaji ko ka sa shadda mata ne suke sa atamfa yanzu al'adar inyamurai al'adar inyamurai a maza ne suke sa wannan zani mata ne suke sa wannan kaga wannan al'adar su ne namiji sai ci gaba da sa zanin sama mace kuma ta sa wando amma ta dora hijabi a sama yadda ba za a ganta ba wannan al'adar shi haka ba laifi bane ki dinka mai a tamfa tun da zaki mai irin dinki irin na maza ba dinki zaki masa irin na mata ba dinki shi zai mai zai bambance wannan na mace ne ko namiji ne amma dai da sun samu ne ki dinka mai shadda ko ki dinka mai yaji gurgudan halin da kike da shi Allah ya sa mu dace wannan ya ce wai ce idan ka zo kai sallar ashan wai an ce ba za ka yi sallar tahajjudi ba to yi sallah ɗaya ce da tahajjudi da tarawihi da kiyamun laili duk sallah ce kwaya ɗaya amma me yasa ake ce masa tarawihi saboda in an yi hudu sai a dan huta in an yi hudu sai a dan huta sannan sai a yi uku ana kiranta da tahajjudi saboda wani lokacin sai an tashi daga barci ake zuwa a yi ba a farkon dare ake yi ba to duk sallah in zaka yi sallah da dare sai da kai bacci sannan ka tashi ka zo zaka shine tahajjud shine wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak muna gane sannan an kira da qiyamul layli saboda ana yin dogo tsayuwa a wannan sallar ba kamar sallar farilla ba tunda wannan akalla ka je gurin masallaci mai mai sauki shine ai ma rubu'i a raba izu gida huda ai daya amma sallar farilla kuwa in ka ja aya biyu ma kawai kai ruku'u shi kenan duk da dai ma a sallar tarawihin tarawihin ma akwai fijo akwai masallacin da fijo ne in je zai karanta fatiha da sauri na cewa zalin sai ce summa nazar sai ce Allahu akbar amma ita ana san ai tsayin sallah ai tsayin ruku'u ai da sauransu to abinda malamai suke cewa Aisha ta ruwaito Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah a ramadan ko a wajen ramadan bai taɓa yin sallar dare sama da raka a goma sha ɗaya ba abdullahi ɗan abbas ya ruwaito cewa ya yi sallah ya je gidan ƙanwan mahaifiyarsa ƴar uwar mahaifiyarsa mai Muna matar annabi sama ƴar uwar mahaifiyar abdullahi ɗan abbas ne da haka wata rana ya je gidan ya kwana da ya je gidan ya kwana manzala ya tashi ya ce a lokacin ya ga manzo Allah ya yi sallah raka a goma sha uku to wasu malaman sai suka ce ya halatta a yi raka a goma sha uku wasu kuma suka ce sha ɗaya ai wannan sha uku saboda abdullahi an abbas yaro ne ɗaya ce daga cikin sallolin nafilar da annabi ta salama yake yi da su abdullahi ɗan abbas ya hana ya haɗa mana ko dai ya haɗa da raka'atul fajiri kaga ya sha ɗaya da daddare sannan ya raka'atul fajiri nawa kenan sha uku shi sa abdullahi ɗan abbas ya ce sha uku ne a wasu maska ce a ai bayan an yi sallar isha ana yin nafila raka'a biyu to da wannan nafila raka'a biyu da waccan sha ɗayan ta annabi sallama da ita abdullahi dan abbas ya ce sha uku ne amma manzala sallama baya wuce sha ɗaya muna gane ha to amma wasu daga cikin malamai sai suka ce akwai hadisi sahihi da yake salatul laili matna matna sallar dare biyu biyu biyu in ka ji tsoron alfijir zai keto sai ka yi wuturi shi kenan ka gama suka ce za ka yi raka a daga dama to mun ɗauki wancan malaman da suka ce sallar da a sha ɗaya ce to in dai ka yi ta a farkon lokaci in dai ka yi ta a farkon lokaci kaga da yadda ba za ka sake yi ba in mun ɗauki maganar malaman nan na biyu da suka ce sallar dare biyu biyu biyu ne to idan kika zo kika yi tarawihi aka yi raka a goma da ke kina da zaɓi biyu ko dai ki yi wuturi a lokacin in kika wuturi a lokacin tarawihi in kika tashi da daddar zaki ta hajjudi ba za ki ƙara yin wuturi ba saboda la wutura ni fil laila ba a yin wuturi guda biyu a dare daya ko kuma ana gamawa za a yi wuturi sai ki haƙura in kin fito ta hajjudi an gama sallar ta hajjudi za a yi wuturi ke ma sai a yi wuturin da ke ma'ana ko dai ki yi wuturin a wancan farko ko ki yi wuturin a wannan ƙarshe na ko ki raka a goma sha ɗaya ki ɗauki maganar waɗancan malaman ko kuma ki yi ta biyu biyu biyu da karshe sai ki samu wuturi a ƙarshe. in kin ɗauki wannan magana kin ga zaki tarawih zaki tahajjudi in kin ɗauki wata magana babu tarawih babu tahajjudi muna gane ha Allah ta'ala ya kamu da shi Allah ta'ala ya bismillahir Bismillahirrahmanirrahim innal ladina jaa

bayan jiya mun gama magana akan li'ani ta hanyar idan mutum ya zargi matarsa da zina ga irin hukuncin da ake ɗauka to wannan kuma ayar za ta ba mu labari ne na yadda munafikai irin su ubayyu ibn salum suka yi wa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam sharrin cewa ta yi zina Allah ya saukar da ayoyi goma ya wanke ce aisha ba ta yi zina ba to shine Allah tabaaraka wa ta'ala shine anan al-Imam Ibn Kathir yake cewa hadhihi al-ashrul ayatu kulluha yace waɗannan ayoyi guda goma da zamu karanta gaba daya fi sha'ani Aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha zai magana ne akan maganar Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minin hina ramaha ahlul ifki wal buhtani min al-munafiqin yayin da masu zancen ƙarya masu kirkiro zancen da bai da ma'ana suka jefe ta da zina wanda suke wannan ku suna daga cikin munafukai bima qaluhu min al-kadhb al-bahth wal firyati na daga abin da suka faɗa na tsantsan ƙarya da rashin gaskiya allati zara Allah subhanahu wa ta'ala laha wa li nabiyha wanda anan Allah ya kishin Aisha ya kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dani lokacin da aka tuhun matar ka daga na kai ma'anci mutuncinka fa'anzar allahu ta'ala bara aka hasi yanatan li'irbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a fakala ta'ala mana fi allah ta'ala ya saukar da barrantar aisha cewa ba ta yi ba saboda mai saboda kare mutuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce, Innan labi na ja’ubin iski a wasu bakin minkum, lalle waɗanda suka zo da al'ifku in an ce ifku shine ka kirkiro labarin da bai faru ba muna gane abin da bai faru ba ka zo ka ce an yi wannan ana kiransa al'ifku to lalle waɗanda suka zo da kirkirarren zance na ƙarya Allah baraka wa ta'ala ce usbatun minkum ai jama'atun minkum jama'a ce daga cikin ku ba ya hudawa ba nasara ba yahudawa bane ba nasara bane ba kuma kafirai bane a'a daga cikin ku suke ko dai su zama mu'minai na hakika ko kuma su zama munafikai amma dai suna daga cikin ku kuma wannan cewa usbatun minkum jama'a ce daga cikin ku to kaga wannan yana ba mutum ɗaya bane yayin wannan sharri ba ko mutum biyu ne jama'a ce da yawa muna gane amma babban wanda wannan kissa ake tsinewa a cikin ta. kuma wanda shi ne tawalla shi ne abdullahi ibn ubay ibn salul ra'sul munafiqina wanda shi ne shugaban munafikai baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kaunar sahabbai amma ya dawo cikin su ya zauna domin shi ne ya tattara wannan labarin kuma shi yake yada shi hatta dakala dalika hatta dakala dalika fi adhani ba'd almuslimina hatta da wannan labarin ya shiga tsakankanin al'umman musulmi yanda wani zai zo ya miki sharrin cewa kin yi zina to labarin zai rinda yawo sai ya gama gari ke bikiti ba wanda kuma ƙarya ne fatakallamu bihi wa jawwazahu al-akharuna minhum suka ringa magana har wannan abin ya ringa kaiwa zuwa ga wasu mutane wa baqiya al-amru kadhalika qariban min ash-shahr min shahr haka wannan labarin ya ci gaba da yaduwa har wajen wata guda hatta nazala alquran asida alqurani ya sauke wanke aisha wa bayanu dalika fil ahadith sahiha wannan labarin yana cikin wato hadisai ingantattu to kaga Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle wanda suka zo da wannan labarin da ba na gaskiya ba na kirkire to jama'a ce daga cikin ku amma sai Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku ɗauki wannan labarin a matsayin sharri ne a gare ka ma'ana don an ma sharri baya nuna cewa don an ma kadafi baya nuna cewa wannan abu zai zama sharri a gare ka sai zama alheri don Allah zai kankare ma zunubi wani zai je dinga yaɗa labarin ƙarya a ka ana ɗiban ladansa kuma ana baka ko ana ɗaukar ka ana bashi da haka Allah ce kada ku ɗauke shi sharri ne a gare ku wasu malaman suka ce ana magana ne da gidan sayyidina abubakar tunda aisha yar gidan ce to kar ku ɗauka gidanku ya samu na ƙasu tun da sharri ne Allah baya aiki da sharri bal huwa khairul lakum yake bari dai shi wannan sharrin da aka yi wa Aisha alkhairi ne a gare ku ai da Aisha ita ya ce ai ni ban taba yin zina ba haka ne ko amma yanzu Qur'ani ne sauke ce Aisha bar taba yin zina ba har malamai irin su ma Malik ke cewa duk wanda ya tsara cewa Aisha matar Annabi sallama ta yi zina to wannan ya zama kafiri domin Qur'ani ya ce ba ta yi ba in ka ce ta yi to ka ta Allah ke li kullum ri'in minhum maktasaba min al-ithm duk wanda suka yada wannan labarin suka kirkire shi to kowanne gwargwadon abin da yayi to yana da zunubi gwargwadon hakan da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wallazi tawalla kibarahu wanda ya dauki girman yada wannan al'amari wanda ya dauki yada wannan al'amari shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Allah tabaraka wa ta'ala ce shi wannan lahu wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ya jagoranci wannan yada labari akan Aisha labarin ƙarya to lahu adabun azim azaba mai radadi ta tabbata a gare shi muna gane shi wannan azaba mai radadi ta tabbata a gare shi domin ya dawo kansa yayi abin da shine ba daidai bane Imam al-Bukhari da Muslim sai suka fitar da hadisi wanda wannan lafzin na Imam Muslim ne suna ba mu labarin yadda kista take yadda abin da ya faru an roito daga aisha allah ya kara mata yadda matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam take take manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi tafiya a a bainan nisa'i ƙuri'a yake tsakanin matansa ya ake yin ƙuri'ar misali sai a ɗauko takarda sai a rubuta tafiya sai a rubuta zaman gida kuma miji zai da zuciya daya kai wata inkiya kar ya sa wata alama a cikin wata takardar ya ce wacce ya fi so ta dauka a'a zai wannan ƙuri'an ne tsakani da Allah sai zube musu in ya zube musu sai ki dauka in kin dauko tafiya za a tafi da ki in kin dauko zaman gida to haka kika dauko da haka dole ki zauna a gida muna gane ha wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da mutumin da yake da iyali in yana yana tafiya ta kwanaki ta yadda zai tafiya da iyalin shi muna gane ya in kuma ba wannan ba sai dai ku zauna ku tsari yau in tafiya ta taso aka tafi da ke to tafiya mai zuwa ne kuma da a tafi to kaga wannan shi ma a fili yake kowace ranar da za a yi tafiya da ita ta sani wannan su ne hanyoyi biyu da ake yin tafiya sai dai idan akwai wani dalili da zai sa wata ba za ta yi tafiyar ba to kaga za a iya tafiya da wannan yau gobe a yi da ita jibi a yi da ita me dalili ba mutum ne a hana ta ba ita ce ba ta da yanayin da za ta tafi mun gane wannan ko to shi sa mazalar ta salama sai yi kuri a tsakanin matarsa da za a tafi wannan yayi da aka duk wanda ta ɗauko tafiya to da ita annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi aisha ta ce to da za a tafi wannan yaƙin na banul musalat sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana ƙuri'a mu matansa amma kuma ni ce na ɗauko tafiya sauran sai suka ɗauko zaman gida na haka ranar da aisha za a yi tafiya muna gane ba kuma wannan ba zai hana inda miji ya yi adalcin ya sa ƙuri'a a daidai ba to ba laifi ba ne a ransa kuma ya ringa jin cewa gwanda wacce ta ɗauko kar wacce ta ɗauko wannan ba laifi a ciki amma dai ya yi adalci shi kuma allah ba lallai ba allah ne zai yanke hukunci da son zuciyarsa ba to da aka tafi da Aisha ta ce sai muka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin an saukar da ayar hijabi sannan ni ana dauka na a haudaji haudaji wani daki ne da ake yi akan abin hawa ake sa mata a ciki ana tafiya ba za ka ga matan ba ta ce shi to sai aka dauke ni a cikin wannan haudaji in an zo gurin sauka a sako da ni in an zo gurin da za a hau na hau ta ce sai muka yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka je gurin yaƙi muka dawo to lokacin da muke dawowa mun zo dab da madina to sai aka ce a ɗan sauka a daidai wannan gudun to lokacin da aka sauka aka yada zango to aisha sai ta tana da bukata irin bukata ta banɗaki sai ta tafi don ta biya bukatarta to a daidai wannan lokacin tana da abin wuya na zinari sai ya faɗi da ya faɗi sai ta tafi tana neman wannan abin hawan nata to a lokacin ba ta da kiba mata ma a lokacin ba ta kiba saboda a lokacin sahabbai suna halin yaƙi da gwagwarmaya ba neman kuɗi ake tsaye balle a ringa cin abinci ana ƙoshi ana cin abin da ake so to da haka suna zuwa sai suka ɗauka suna cin wannan ɗakin nata kawai sai suka tafi da suka tafi ita kuma ta je neman abin wannan wuyan nata da ta same shi ta dawo da ta same shi ta dawo kawai sai ta ga an riga an tafi to da aka tafi aisha radiyallahu anha sai ta zo wani guri ta kwanta ta san cewa za a dawo a zo a ɗauke ta domin dama an wakilta safwan ibn al shi shine zai da zagayawa in an tashi da gunin ayari in zai zo ya zagaya ga an bar wani ko ba a bar wani ba da haka yana zagayewa sai ga Aisha radiyallahu anha to dama ya san tun kafin a saukar da hijabi yana ganin ta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya istirja'i sai Aisha ta tashi yana tashi ya gane ta amma ta rufe fuskar ta da jikinta ta sa hijab sannan ta sa niqab sai aisha ta ce wallahi da safwan ibn al-mu'attal ya zo yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala bi ce mun ba kawai sai sun koyar da abin hawansa sai na hawo take ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhum minhu kalima shi bai furta min wata magana ba ni ko ban ji wata magana daga gare shi ba abin da na iya ji gaira sirja'ihi hina anaka rahilaka kawai na ji ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a daidai lokacin da ya durkusar da dabbarsa muna gane ha to daga nan sai ta hau wannan abin hawa har sai da suka zo suka riski wannan sojojin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya dauko ta ya kawo ta kenan to bayan sun sauka to a daidai wannan lokacin ne wanda zai halaka ya halaka ma'ana wanda zai wa Aisha kazafi mata kazafi muna gane ha tace wa kana ta tawalla barahu, wanda ya ɗauki nauyin yada wannan jita-jita cewa akai na nayi zina shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul muna gane ha to sai suka dawo Madina <clears throat> tace bayan mun dare Madina sai da ne wata guda ban da lafiya amma mutane suna ta shiga cikin wannan zance na cewa ai Aisha ta yi zina amma ita Aisha ba taba jin labari aka wajen wata guda ba taɓa jin labari muna gane ba? amma abin da yake shi ne sai kiga a lokacin ba ta ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ganin wannan tausayin nata nasa a tare da ita don ba ta ganin shi kawai manzon Allah sallallahu idan ya shigo ba ta da lafiya kawai zai sallaba ya ce assalamu alaikum ya ce kaifa yaya mutuniyar ku take idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to tace wannan shine abin da yake damunta to bayan ta dan warke sai suka fito da ita da babar mistah za su je gurin da suke ɗan biyan bukatun sun da a lokacin ba a yin banɗakai a gida sai dai a yi su a bayan gari to da ita da babar mista sai suka fito za su tafi zuwa bayan gari to suna tafiya da babar mista ko ba ta fitowa dama sai dare a lokacin mata ba ta fita su fita zuwa bayan gari sai dare aisha ce wannan kafin mu zo mu ringa yin bandakanmu a cikin gidanmu wa ka qabla an na al-kunufa kariban min buyutina wannan kafin mu zo mu ringa yin bandakanmu kusa da ɗakunanmu tace fantalabtu ana wa ummu mistah ni da babar mistah ibn usasa sai muka fita to ita kuma babar mistah bin eh, babar mistah ce bintu abi ru'am ibn abdul muttalib ibn abdul manaf yar uwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta kuma ibnatu sakhar ibn amir khalatu abi bakr as-siddiq mahaifiyar kuma wannan ummu mista din yar uwarsa gidna abubakar muna gane tunda kala kala yi na abubakar ita haifi wannan ummu mista kaga da da da da da abubakar da na abubakar da ummu mista suna cousins amma ɗanta shine mista ibnu usafa kaga dan uwan aisha ne tunda da baban Aisha a da baban da baban Aisha da babar Ummu Mustah cousins ne ita kuma da ita da Aisha ɗan uwa ne shi Mustah yana matsayin ta ne a gurin Aisha amma haddacin haddashi a cikin wanda suka yada labarin yace take sai muka tawo ni da babar Mustah muna dawowa za mu zo gida sai umu mista ta ce min da ta ce da ni ji aisha sai umu mista ta ce min ta isa mista amma mista ya yi ba daidai ba ya ci da baka sai na ce mata sai aisha ce to ke kuma ai abin da aisha ce da umu mista din abin da ke gaya mista din nan ya yi muni ya ɗanki za ki ringa cewa ya lalace ya ci da baka me yasa za ki ringa faɗa wannan ta ce ta subbina rajulan shahida badran ya zarka ringa zagin mutumin da ya je yakin badar mahaifiyarta ce ba ta faɗi bakan magana a kansa aisha take magana cewa me yasa kike masa haka bayan ya je yakin badar sai babu mista ta ce yanzu ke aisha biki jima abin da ke faruwa ba biki ji abin da mista ya ce ba sai aisha ta ce to me yake faɗa sai ta bani labarin abin da ake yadawa a kaina cewa lokacin da safwan ibn al-mu'attal ya taho da ni ashe wato munafikai sun dinga yadawa a cikin sahabbai cewa ga Aisha kan mata Annabi sallama sun yi zina da da da da da, da Safwan ibn al-Mu'attal muna ganewa Aisha ce daga nan rashin lafiya ta sai ya karu saboda na ji abin da yake tashin hankali tace lokacin da na dawo gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo kawai sai ya sallama ya ce kai fakikun ya ku ni kuma duk da bai mun ba da ni yake ba duk da sallama ya ce yaya nake ni kuma sai na ce masa don Allah ya min izini in je gurin iyayena a mata izini ta koma gida to a wannan lokacin abin da ya ta take tana so ta koma gida ta ce tana so ne ta je ta tabbatar da cewa iyayenta sun ji wannan labarin da ake yadawa akan ta ko ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mata izini da aka sai ta tafi gidansu da ta je sai ta ce da mahaifiyarta ya ce mahaifiyarta kin ji labarin abin da mutane suke yadawa a kaina to mahaifiyarta kuma sai ta ce mata ya ce yata karki damu da wannan al'amarin ki sauƙaƙa wa kanki ta ce fa wallahi la kallama kanat imra'atun qaddu rabi'atan inda rajulin yuhibbuha walaha zara'ir illa afsarna alaiha tace kin ga kanki damu ba yadda za a samu mace kyakkyawa wata mijinta yake santa kuma a daidai wannan lokacin tana da kishiyoyi to dole sai an zanga yada sharri akan ta ga ta kyakkyawa ga ta mijinta yana santa ga ta tana da kishiyoyi ma'ana yana santa sama da su idan aka ce ga mata tana da kishiyoyi ta fi kishiyoyin komai ta fuskar halitta da wadata tunda sai na abubakar mai kuɗi ne sannan na biyu mijin yana son ta sama da sauran matan to dole ne sai an yaɗa wani abu a ta haka mahaifiyar ta nuna mata aisha ta ji wannan ta tabbatar eh mahaifiyar ta ji labarin ta ce subhanallah ta ce yanzu mutane suna yaɗa wannan labarin a kaina ta ce wannan daren gaba ɗaya kuka na ta yi har sai da gari ya waye dan idona bai daina zubar da hawaye ba da kwalli bai zauna a idona ba sannan ban yi bacci ba mana hawaye bai daina zuba a idona ba sannan idona bai yi kwalli da bacci ba a wannan daren da tabbatar labarin gaskiya ne sannan take sannan kuma na wayi gari ma ina kuka to daga nan manzan Allah ta salama shi ma sai yana wasu wasi shin Aisha ta yi ko ba ce ba wannan yana nuna ma cewa idan an yada labarin ƙarya a kanka zai wahala za a ga wani koda bai yadda gaba ɗaya ba to sai ya zo yana zargi shi sa duk mutum mai mutunci kokari yake kare mutunci sakar a zarge shi saboda na riga aka zarge ka to wani fa har abada kawai gani yake kayi ba ruwarsa da cewa akwai hujja ko ba hujja muna gane to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aliyu dan Abi Talib ya kira usama ibn zaid tunda a lokacin an dade ba a yi wahayi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kuma yana neman shawararsu su akan ko zai iya rabuwa da Aisha tun daga labarin da ake aikata a kanta amma Usama sai ce a a ya ma'aikin Allah Aisha ba ta yi wannan laifin ba haka Usama dan zai ce Aisha ba za ta taɓa yin wannan laifin ba shi ko da wani ya biya ce aisha ta yi zinin jin sa mai ni ba zan yadda ba ba ta yi ba muna gane ha wannan shi ne abinda usama ya faɗa amma sai usama ya ce ya rasu lallai hum ahaluka wala na'alamu illa khaira ya ce ya ma'aikin allah aisha na tana daga cikin iyalinka mu kuma musan komai akan aisha ba sai alkhairi kaga wannan in maganar nan ta zo ta wuce Aisha za ta ji tana son Usama ko ba ji ba za ta ji saboda ya tausaya mata a lokacin da take cikin bala'i nan da za a samu ne a mix sharri wani zai ce biti ba to sai kin ji wannan mutumin a ranki kina san shi saboda ki kalle shi a matsayin masoyi shi isa ya baki kariya muna gane ha wa amma ali ibn abi talib qala amma ali dan abi talib sai yace ya rasulallahi lam yi zai yi ƙillafu alaika wa nisa'u siwa haka fero sai ya ma'ashin allah kaga allahu bai takura ma ba ko matan daga su da yawa a duniya wa in tas'alil jariya ta tasduku kal khabar idan ka tambayi wannan jariya wannan baiwar barira to za ta gaskata ma labarin nan ya faru ko bai faru ba kaga an kalli shawarar sayyidina ali dama ya ba manzalar kalama zai iya sakinta tun da ya ce ya maki Allah ya Allah bai takura ma ba mata ga irin ta da yawa mana ka haƙura da ita ka aure wata ta. bai san cewa a cikin waɗannan matan babu kamar Aisha ba babu saboda ita aurenta kamar yadda yake a cikin hadisi sahihi mala'ika jibril ne yake zuwa da hotonta a cikin kyalle sai ce masa ga mace ka nan sai manzala a mafarki annabi kamar mafarki zai gani shi manzala yana waye gari ya ce in dai wannan al'amarin gaskiya ne Allah zai zartar da shi da ya kuma sai gashi ya zo ya aure Aisha radiyallahu anha naka daga nan fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barira sai manzo Allah ya kira barira yace ai barira yace barira hal ra'aiti min shay'in yaribuki min Aisha shin kina da wani kankama game da al'amarin Aisha a game da wannan labarin kina ganin za ta aikata fakalat lahu barira sai barira take ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Aisha na bata san wani laifi ba in ma za ta ce Aisha tana da wani laifi kawai dai matsalar ta shine tana da kananan shekaru bayan tana da kananan shekaru wannan zai iya sa ta hada kulli za ta yi ma abinci ba ce ya dauke ta awaki su zo su cinye in dai tana da laifi bai wuce wannan ba amma wancan laifin to ba za ta ba aikata shi ba dala muna ganewa amma wancan laifin dai ba za ta aikata ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai nemi cewa wato ya nemi uzuri akan abdullahi ibn ubayy ibn salul wanda ya kullu labarin manzala ta salama ya hau bari ya kudu ba ya ce ya ma'asharar musulmi ya ku taron musulmi man ya azuruni min rajulun min rajulin kad balaga azabu fi ali yaya zan yi da mutumin da wasa ba ma iya kai na daɗa ba sai da ya je kan matata manzala ta salama saboda wannan bayanin da usama ya masa da bayanin da barida ta masa sai manzala ya ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ni ban san komai ba game da iyali na sai alkhairi sannan yace wala qad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira sannan sun ambaci wani mutum da cewa shi yayi zina da matata wato Safwan ibn al-Mu'attal yace shi ma ban san wani abu wani abu tare da shi ba sai alkhairi har manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi wata shaida yace wa ma kana yadkhulu ala ahli ala ahli illa ma'i bai taba shiga cikin gidana ba sai da ni mana baya kebewa ya shiga min gida in ka ganshi a gida na ni na mai izini ya shigo ciki da aka sai sa'ad ibn mu'az al-ansari sa'ad ibn mu'az al-ansari sai ta sheke ana a'diruka minhu ya rasulullah ni ne zan maka uzuri akan sa ya ma'aikin Allah muna gane ha yake in kana min al-awsi yake in ya kasance daga cikin jami'al awsi domin dama a makka akwai kabilu guda biyu da ke yaki akwai ausu akwai khazraj sai ce to in ya kasance daga cikin bangaren ausu zarabna unuqahu to zamu fille masa kansa ne kawai wa in kana min ikhwanina min al to shi shi sa'ad wato shi sa'ad dan yace idan kuma dan uwanmu ne daga cikin khazraj amartana fa fa'alna bi amri kai zaka gaya mana abinda zamu maka mu kuma duk abinda kace mana sai mun yi maka muna gane ha Aisha ta ce fa kama Sa'ad ibn Ubada wata Sa'ad ibn Mu'ad al-Khazraji to shi kuma ga Sa'ad ibn Ubada wanda shine shugaban Khazraj wa kana rajulan salihan walakin ihtamalahu alhamiyya wancan kan ausu ne wancan dan kadraji ne to wannan shi kuma sai sai bangaranci ya kama shi da bangaranci ya kama shi tunda wannan wancan bangaren ya taso magana shi ma sai ya taso zai magana sai ce da sa'ad ibn mu'ad kazabta la amru llahi la aqtulannahu wa la taqdiru ala qatli yace wallahi baka isa ba ka ce in ɗan namu ne za ku kashe shi in naku ne ba za ku cikin naku ma shi ma iya sai mun kashe shi tun da kai ɗan ausu ne ka ce in naku ne za ku kashe shi amma ɗan kazrat ne kaza da kaza ya ce shi ma sai an kashe shi walau kana min rahmatika ma ahbabta an yuqtal fa kama usayd ibn hudayr wa huwa ibn ammi sa'ad ibn ma'ad sai usayd ibn hudayr shi ma ya tashi sai da sa'ad ibn ubada kadabta la'amrullah kai ma na rantsa da Allah makaryaci ne haka dai suka zo suna ta tattaunawa irin kamar rigimar da suka saba yin ta da sadrat za ta dawo sai manzo Allah salama ya tashi wato ya yace kowa ya shi duka suka shi Aisha ta dawo kan labarin ta ce na yi kuka a wannan rana na yi kuka sosai kai iyaye na sai suka fara tunanin wannan kukan da nake yi ai zai cutar da ni tace ba baina fa baina huma jalisani indi wa ana aski a lokacin da iyaye na suke zaune da ni ina kuka a lokacin nan sai ga wata mata ta nemi izini ta zo sai ne mata izini fa jalasa tabki ma'i ita ma sai ta zauna tana taya ni kuka فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيدو نما ترمنا فوكا كما سيغا مزا الله يشغو جدمو فسلم أي سلم ثم جلس سنسي زونا قالت سيدتي ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل تلرن da aka manzala sallama ya samu labarin an mun sharrin cewa nayi zina manzala sallama sama bai kahar zuwa ya zauna inda nake ba amma ranar sai gashi ya zo ya zauna tace kuma wannan al'amarin sai da kai shekara guda kuma ba a yi wa manzan Allah wahayi ba a lokacin to daga nan manzan Allah salama sai ya yi tashakud a lokacin da ya zauna ya ce amma ba'adu amma bayan haka ya aisha ya ce aisha fa innahu qad balagani ci kaza wa kaza labari kaza da kaza ya zo mu sai bayan wata ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce kin yi kaza kin yi kaza sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni yanzu ba zan yanki ba in ke biki aikata wannan laifin ba na san Allah zai kubutar da ki in kuma kin yi wannan zulumin ki tsoron Allah ki nemi gafara Allah dan Allah anan gurin ya yadda ko bai yadda ba kaga yana wasu wasi haka ne ko yana wasu wasi haka ne ko tunda ya ce in kin san kin yi to lalle Allah zai kubutar da ki amma in biki ba in kuma kin ta in kin in biki ba Allah zai kubutar da ki amma in kin san kin yi to ki ji tsoron Allah ku yi ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa ga Allah sai ce mata mafa inna innal abda domin bawa idan atarafa bi dambihi wa taba ta'amallahu alayhi in har bawa yayi itirafi da zalubinsa ga Allah ya nemi tuba a wurin Allah to Allah zai yafe masa Aisha ta ce lokacin da manzala sallama ya gama maganarsa kawai sai da hawaye na ya dauke har sai da ko dugo ɗaya baya zuwa sai nake da iyayena tunda a gaban mahaifiyarta da mahaifin ya fada da wannan matar da ke yin kuka da haka ba cewa annabi sai alaihi sai ta jiyo gurin iyayenta take da iyayenta dan Allah ku gaya mai ko ni wace ce ku bashi an sa ku gaya mai ko ni wace ce tace wallahi ban san me zan ce masa ba kwata kwata ban san me zan ce masa ba saboda ni a lokacin yarinya ce ina da ƙananan shekaru ban ma karanta da yawa daga cikin ƙur'ani ba a lokacin yake kuma ta ce da iyayenta na san an kun ji wannan labarin da ake yadawa a kaina kadda a ce kuma kun yadda da wannan labarin kun gaskata shi ta ce abinda ya sa ban yi wa manzala salama magana ba in nake masa ban yi ba to ya Allah ya san ban yi ba dama amma kuma ai ba za ku gaskata da in nace ban yi ba amma shi Allah ya san ban yi ba idan kuma nace nayi to kuma ai Allah ya san ban yi ba tace wallahi ba yadda nake ji na da ku sai kamar yadda annabi Yusuf ya ji ga ƴan uwansa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tashkurun ko ban da wani abu da zan yi sai dai in yi hakuri mai kyau in koma ga Allah dan Allah shine kaɗai wanda zai nemi taimakon sa a cikin wannan abin da ake gaya mana daga nan kawai na juya baya ne kwanciya ta ce kuma wallahi a lokacin ni na san ban yi ba kuma na san cewa Allah wa ta'ala insha Allah zai kubutar da ni ce amma wallahi ban taba tunanin na kai matsayin Allah ya saukar da ayoyin alƙur'ani da za a ringa karantawa ba saboda ni ta ce domin ni gan nake al'amarina ya yi kaɗan a ce Allah ya yi magana a cikin al'amarina amma abin da take tare shi ne manzan Allah ta salama a nuna mai a mafarki cewa aisha ba ce ba amma ba taɓa tsammanin ta kai matsayin za a saukar da ayoyi a kanta ba ta ce amma abin mamaki manzo Allah sallallahu alaihi bai tashi daga wannan gurin da ya ga mun wannan magana ba ta cewa in ban yi ba Allah zai kubutar da ni in kuma nayi in tuba ta ce bai ba gurin nan ba bai fita daga gidanmu ba har sai da Allah ta'ala ya saukar wa da annabinsa ayoyi nan take na ga manzo Allah sallama ya shiga yana jin sanyi a alamar wahayi ya zo muna ganewa to daka wannan abin yana kama annabi sallama sai ya suke shi yana sakin shi sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dariya magana da manzon Allah sallama ya fara ga mun bayan an sauka mai da wannan wahayi sai ce abshiri ya Aisha yace ina miki bishara yace Aisha amma Allah subhanahu wataala faqad barra'aki lalle Allah tabaaraka wataala ya kubutar da ke muna gane ha sai da ce sai mahaifiyar da ta ce da ita ƙumi ilaihi ki tashi ki tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ce ta ce wallahi la aqumu ilaihi wala ahmadu illa Allah ce wallahi bazan je gurin sa ba ko bazan gode masa ba ni Allah kawai zan gode ba mun gane kaga wani ne ya ga manzon Allah na maganar ai yayi rikin muna gane amma saboda matarsa ce shi sa malamai ke cewa annabi sai salama in zai shiga gida yana shiga ne ba a matsayin annabi ba yana shiga ne a matsayin miji shi sa wata rana za a tattauna shi da Aisha Aisha duka ta kalli ta ce ka ji tsoron Allah ka faɗa gaskiya kaga da annabi ya annabi sallallahu salama wasallam kaga yana tuma gaskiya ta ne sai zama kafiri amma ta ce mai ji tsoron Allah kuma ya faɗi gaskiya don da yake ma ka faɗi gaskiya me yake nufi kakka faɗi ƙarya wanda ya ga annabi sallallahu salama ai ba wanda yake tsammanin ƙarya da gare shi ta ce ita mahaifiyar ta ce ki je gurinsa ki gode mata ta ce wallahi ba zan je gurinsa ba ko ba zan gode mata ba wanda zan gode wa Allah zan gode wa me yasa huwa alladhi anzala bara'ati shine ya saukar da kukuta ta cewa ya tabbatar da cewa ban yi ba to shine wa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya muna gane Allah ya saukar da wannan aya cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da wannan ƙirƙirarren labari jama'a ce daga cikinku sai Allah ta tabaraka wata'ala yake cewa la ku sharran lakum kar ku ɗauki wannan al'amarin a matsayin sharri a gare ku bal huwa khairul lakum a'a alkhairi ne a gare ku lokacin da za a ma sharri mutane suna ganin sun bata ka sun cuce ka amma akwai alkhairi da yawa a ciki muna gane akwai alkhairai da yawa a ciki babban da zaka iya hangowa a kusa shine tun da kai ka san ba kai ba wani yazo ya ce kai to duk wanda ya faɗi wannan maganar to ya dauki alhaki akan ka dan haka ko dai a dauko zunubin a dauko ka a bashi ko kuma a dauko ladan a baka shi gaba ne a gare ka akwai mutanen da mutanen kirki ne sai Allah ya sanya su a harshen mutanen banza ta ringa zage su don Allah ya ringa kankare musu da nawarsu shi sa kullum ake sa ɗan adam ya ringa kiyaye harshen ba duk mutumin da aka ce ya aikata laifi kaza bane ya aikata duk abin da ka san babu hujja ya kakkiya to karka yadda ka yada shi karka yadda ka yada shi amma ya yada shi ba daidai bane yanzu misali da za a samu mace a unguwa ko a samu namiji a unguwa wanda ya wuce shekarun da 'yan mata ke yin aure ko kuma bazawarar da ta fito ta daɗe ba ta yi aure ba to mutane kawai abin da ke yaɗawa a kanta shi ne da ba ta bin wasu hanyoyi da ta yi da ta yi aure kawai abin da ko bai da hujjar da zai faɗa cewa wannan zina ce ko a sami yarinya budurwa ta yi shekaru ba ta aure ba kawai zai ga ta fito da gidansu ta je unguwa ta dawo ko ta je makaranta ta dawo kawai sai a ringa yaɗawa wace wani yarinya zina take wanda kuma da za a ce kawo hujjar da suke nuna cewa wannan yarinya ta taɓa yin zina ba za ka iya kawo ba? to duk wani maganganu da kake yi akan benci ko in kun haɗa a gidan biki ko in kin je wata gidan kawarki kuna yin gulon mutane wane yayi kaza wane bai kaza ba wane yayi kaza wane bai kaza ba wallahi mala'iku suna nan suna rubuta miki da haka in za ka magana kai magana da hujja muna gane in za ka magana kai magana dalili kuma addinin musulunci ma so yake idan mutum ma ya yi laifin ka rufa mai a fili annabi sallallahu alaihi wasallam yake man sakara musliman sakara kullah amma mutane saboda hasada saboda gaba saboda kiyayya kawai sai zai su ringa ya haɗa labarai marasa kyau akan mutane kuma sau da yawa an fi mutanen kirki irin wannan mutumin kirki ana ganin kimar su darajar ta kawai sai waɗansu shashashin zo su ringa yaɗa labarin banza a kai shi kuma duk mutumin da aka yada labarin ƙarya a kansa ku da kuka yada din ana nan ana nan wata sai ya zo ya fi karfin ku sai kun zo kuna binta sai kun zo kuna neman wani abu da gare shi ba mutumin da aka taɓa yi sharri a duniya da ya bai samu ɗaukaka ba yanzu da ko annabi yusuf annabi yusuf yan uwansa sun ƙi shi sun jefa shi a rijiya an kai shi gidan wani sarki masu sarkin ta neme shi da zina ya ƙi yadda amma a haka sai da aka kai shi kurkuku akan ya nemi mata a wuri. sai da aka mai wannan amma da ƙarshe Allah ya je mai da shi minista na kuɗi haka Allah ya mai da shi na tattalin arziki minista na economy yan uwansa da suka mai shari sai da suka dawo yana taimakon shi hatta iyayensa sai da suka dawo ƙarƙashinsa imam suyuti da ya rubuta littafin al'itkan fi ulumin qur'an sai ya waɗansu baitoci da ƙarshe ويتي إذا ما أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار لولا اشتعال النار فيما جاولت ما كاد يعرف طيب أرف العود معنى إذن الله زي أبوكا كسيا سيما حسدا سنساك على وإذن الله نشر يا أفل لك إذا ما أراد الله نشر فضيلة إذن الله نشر يا أفل لك ميدك وني تسيء تتري wannan falalar sai a sata a harshen makiyanka masu ma hasada su ne za ka ringa fada in suka yi ma sharri sai wani ya zo ya ce bari zai gani haka ne ko ba haka bane in yanzu sai ga haka bane shi ma sai zama naka sai mana wani misali ce da ta'alun na fi ma jawar wai ba dan wuta duk abin da ta makotaka sai ta kona shi ba in ka tara kirare yanzu ka sa wuta ai za ta kona su to ba don wuta tana da wannan ɗabi'ar ta ƙona abubuwa ba ai ma ka da yi urafa tsibu arfil udi da ba a ji ƙanshin turaren itace ba domin dole turaren itace in kana so ya ƙanshi sai ka kawo wuta ta ƙona ya sannan ƙanshin sai yake fitowa to haka mutum ma idan Allah zai faɗi ta sai an kawo ɗan hasada sun sa shi a gaba sun mai sharri kaza sun faɗi magana akan sai ga Allah ya ɗauka shi muna gane ha to shi sa Allah ya ce to kar ku ɗauki wannan abin a matsayin sharri a gare ku don zai zama muku karar zunubi zai dage zai zama muku hanyar da Allah zai daga darajar ku shi sa Allah ce bal huwa khairul lakum wannan abun alkhairi ne a gare ku ko dai ana magana akan al'ummar musulmi ko ana magana akan gidan sayyidina Abubakar Allah ya ce li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm duk wanda ya shiga cikin wannan yaɗa wannan labarin to yana da zunubi gwargwadon abin da ya aikata a ciki amma wallazi tawalla kibarahu wanda ya dauki nauyin hada wannan labarin da ya haɗa shi a cikin al'umma shi kuma lahu azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare shi Allah zai masa azaba waɗannan ayoyin ayoyi ne guda goma yau mun fassara guda ɗaya gobe za mu fassara sauran idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh